Ina za ki ne kuma? Ifa. Da yanzu nake ce zan tura ki kira hau kamar Allah. Sai gashi kuma Allah ya je hoka. Zan fita ne zan kai waken nan gidan mai lotso. Ya auna ya ga kwano nawa ne a samu kuɗin da da za a je a karɓo yarinyar nan ko? Haba zuwaira. Me yasa ka damu da yarinyar nan? Yanzu saboda Allah yarinyar nan eh tana sa ki hawaye da damuwa. Yarinyar nan ta gaya miki abin da ta ga dama da ta kai ce shi ne za ki damu ki ce sai ki je ki belin ta ba ki zuwa ki duba cikin akwatin ta ki ɗebi kayan ta ki je ki sayar in so ki je ki belin nata sai kuma ki ɗau abincin da za mu ci ki ce ki je ki belinta. ta akan me wallahi malam zuciyata duk ta karanta min wa'annan abubuwa amma sai na danne saboda ni na riga na haife ta ka san in ka riga ka haifi mutum a cikin ka ba yanda za ka yi kuma ba za a canza mata iyaye ba yar mu ce mu kuma iyayenta ne malam dole dai a gurin nan shi za a yi ko ba haka ba a akwatin ta babu wani abin kirki da za a daga a siyar biya ya mace a ciki wahala ce ta ishe ki ba ki je yaro ina sa ka takaici da damuwa da abin abin saboda Aminu kenan ka ga yadda yi kyau kuwa ka yi wani jiki. Wani irin kyau kuma? Haba, kina kallo na din na sha wahala na exam na rami da kuma tunaninki da baki kusa da ni bana kallon ki. Aminu ya dace a ce an yi maganin auren nan da ni da kai. in gida an takura mun tun lokacin da na ƙara si ina Aminu kai nake jira an dame ni da in fitar da miji. Alhamdulillah tun da dai na kama karatu na cikin nasara yanzu aiki shine neman aiki shine gabana kuma kin san a wannan lokacin babu wanda zai ki ɗauki diyar shi ya baka baka da sana'a yi ko aiki. To yanzu aikin shine muka sa gaba wurin nema bi iznillahi ta'ala ana samun aiki kawai za ni turu. Aminu, har kana tunanin sai ka samu aiki, amma kar ka manta ana kawo na gani ina so before a yi aure ko? Wani hanzari kuma da ke kawo yayi. Yanzu na ganin abin da ya dace shine zan je in samu ainihin kanan mahaifina na mashi magana. Idan na mashi magana sai a turo ko kuɗin na gani ina so ne ko kuwa? dare da na samu aiki kuma sai a sa biki Shikenan kawo sai mu yi bikin mu ya ni ma hakan gaskiya zai fi mu ai ni na kagara na dauke ki na kai ki cikin gida na dinga kallon ki a kullum Allah wallahi ki mun kwalliyan nan irin taki da ke yi mai kyau <laughs> tun ina ta neman ka a dajin nan ashe kana nan. Hello? Wai ko ka karfe nawa ko yanzu? A, ah, dare kina nufin yayi ne sosai? Dare yayi mana. A, ah, to za ki ji wani abu ne yanzu mai muhimmanci amma nan karatu ma mun gama. Amma kin ga tsaya ba na minti biyar zan kira ki ba na 5 minutes zan kira ki yanzu. Ma number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. Thank you. faɗiye sinadarin pasta beka buredi ya yake huye laushiye sinadarin pasta beka masu gidan buredi gana kuwa sinadarin pasta beka na masu fanke gana kuwa sinadarin pasta beka masu gurasa gana kuwa sinadarin pasta beka shi zai gyara taka sinadarin pasta beka ya karo dan kwanta sinadarin pasta beka sinadarin pasta beka wasu kuje ku neme shi haɗa shi da inganci hayya eh sinadarin pasta beka an haɗa shi da inganci mai gyara fulawa ta yau danko da kamshi ba shaka sinadarin pasta beka an haɗa shi da inganci mai gyara fulawa ta yau danko da kamshi ba shaka eh sinadarin pasta beka an haɗa shi da inganci mai gyara fulawa ta yau danko da kamshi ba shaka eh sinadarin kun sani ai an yi hane sinadarin pasta beka shi yasa aka yi pasta beka da yanzu nake nuni an haɗa shi da inganci dan kare lafiyar al'umma kar ta rauni sinadarin pasta beka shi sinadarin pasta beka ka saka dan ya gyara fulawar ka an haɗa shi da inganci masu gidan biredi ku zo ku siya dan kyautatawa al'umma ta yo dan ko ta yo aukiya sinadarin pasta beta kuma in an kai biredi da shi zai dade abun ban mamaki an hada shi da inganci sinadarin pasta beta a gun fulawa ya zama to sarki sinadarin pasta beka kai dai gwada amfani da shi za ya saka ka yau shauki an hada shi da inganci fulawa ta yo auki ka samu riba ba shaka sinadarin pasta beta an hada shi da inganci set ne kun gan shi ku kalle shi sinadarin pasta beka a farashi mai sauki inganci ba tamkar shi an haɗa shi da inganci kuma ga kare lafiya ta sarrafinsa akwai kamshi sinadarin pasta beka kasuwanni da shaguna idan kuka je kwa same shi an haɗa shi da inganci sinadarin pasta beka karshe ne ba tamkar shi sinadarin pasta beka an haɗa shi da inganci sinadarin pasta beka an haɗa shi da inganci mai gyara fulawa ta yau danko da kamshi ba shaka sinadarin pasta beka an haɗa shi da inganci mai gyara fulawa ta yau danko da kamshi ba shaka eh, sinadarin pasta beka an haɗa shi da inganci mai gyara fulawa ta yau danko da kamshi ba shaka eh, sinadarin shakka Pasta Baker Improver za ku same shi a dukkan nahiyar Afirka kasuwanni, supermarket da shaguna-shaguna. Pasta Baker Improver sinadarin fulawa mai inganci. zuwa ne in sami kan gaya ma matata matata ce a kan me yasa ka dinga leƙan matata ta shiga ban ɗaki ya baka hurumin haka to ɗaki na ne ike yoyo na hau na sa foti in darare ne akan ɗakin kai ke zuba cikin ɗakin kan me in kana ban ɗaki sai ka ɗora bulo ka ɗaga kana leƙa ta haka ake rayuwa to wallahi daga taka jin ma. idan baka daina ba dan na san me a cikin butar wallahi sai na je na sanar da yan hizba da gidan baban gwari eh alwala zan yi sallar magariba sallar eh? magariba in itikafi ka shiga a nan yi mutane alwalar me a ciki kai aikin ban uwar kurciyar da ba ta da gashi ba sunanta ya tun a duniya Allah ya nuna ma makomar ka wannan daban tun Allah ya in ba ka faɗa haka ni kake gaya wannan magana ba da kai nake wallahi dan halaka fasa da ni da kai wanda ifasa Allah ya tsine maka Hege bai zuwa kungu mun kama Ya haka? Shi kenan. Watan keci ranar nan da har mun ebi ruwa kika iya juyewa ki tafi. To ki ga mun muke laukwalauku a burtsatse saboda mun ga da mutane ne ba ma son mu zubar da mutuncinmu. Kamar yadda kike zubar da mutuncinki. Yau to bara ranar ta da za mu ci ubanki kuma uban da zai daure miki gindi in gansa a wajen nan uban da yake daure miki gindi me yasa a lokacin baki dau mataki ba in kin isa ni kike ce ba ko da dani ake yin ta an kika mare ni an mare to wallahi zaki san kin mare ni kika sa hannu kika sa a fuska oh kamar jariska an mare ki kin gani kina ta zanzari da kina ta zanzari shi al'amari na duniya komai farare ne ƙare ne kuma komai yana da lokaci inda an yi haƙuri kin gani kamar jiya jiya kike man magana in turo in turo gashi yanzu Allah ya na samu aiki to yanzu Aminu yanzu na san cewa kana suna yanzu ka tabbata mun cewa kana suna kuma na ji daɗi sosai wallahi tab ina son ki yanzu ne kika gani ai lokacin da zaki tabbatar da cewa ina son ki sai lokacin da kika shigo ciki gidana lokacin zan nuna maki so da ƙauna zan ririta ki in mayar da ke yan lele in shagobar da ke. Allah. Kwarai da gaske. To yanzu me ka shirya mana na zancen bikin mu? To, biki dai in aka yi biki aka shagali aka cashe aka ji daɗi muka zo muka ɗebe ki muka kai ki gidana kin ga yan na fitattun karfe shida na safe ba zan kuma dawa gida ba sai karfe ɗaya na dare. Top Dijan, wallahi ai in muka yi aure ba za ka ƙara fita ba ko kofan gida ba za ka ki oke ba kya san in fita yan mata su ganni ashe kina kishi na baka san ina kishin ka ba sai ran da na ganka da mace a mota lokacin za ka san ina kishin ka to miya ne ba sai ki dan yi waving dina ba kawai ya kuri da ke da maza tara, ba dan san ban ji ba ne wani lemo da suke sha waifawa fos. mai daɗe ba kawo fuskar na don na kira Kalli ta kasa abin da ya sa ne kiran ka. Dan Allah dan annabi abin da kake yi baka kyauta ba. Ka kyauta ba ka daina. Ka ga makota suna jin mu suna ganin mu irin abubuwan da kake yi. Kuma a ce na kyale ka kana abin da ka ga dama ka zama dan mace kenan. Kar ka sake yi saboda ka ga yayanka ba haka ike yi ba. Kuma wannan abu ne dan gidan Ya mi jikan jatin ya ce a kawo kawo don mu fita daga cikin talaucin da muke ci. To kamar yau da abin ya kai wa jatin ai da su ma talauci ne talaucin ya kashe mu. Ka ba wa abin ya ba ma jatin su kansa ai da a talaucin suke. Sai da ka ba su kai arziki mu Allah zai mana arziki. Habu dan gidan iyali. Babu ruwa na da jatin ma bare habu. Shi ne ya ce wai daga ciro mawa aka ciro takardar aka ce a kai musu. To ka mayar musu. kamar yar musu bana bukata Allah zai bamu su ma dama ba a cikin talocin suke ba yargale nazar ba su da komai ta wai ai sun koma sharoro da da aiki can za su mai da kawo wani kawo sharoro da za su mai da kawo can to ije can ya karata na gaya maka kamar yawa da habu wannan takardar ije i kai wa gyatin su nemi wanda za su baiwa mu ba ba cin haram wani ma za su dauke ni allafan ba za ka je ba to ni dai yanzu na gaya maka mm. duk matar da kake so ka nemo tan aura maka ita ka daina kawo kawon mata ga ta dinga daura zobo tana siyarwa a tarauni to shikenan kenan Allah ya shirye ka ka daina mu wani ko tarauni ta dinga daura zobo tana siyarwa in aure mai zobo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 kan ido ido warke da na san ba abin da za ta yi mun dai mun za ta sa min ido akan business ina da nake a dinga yi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 ɗaya da yawa shi kenan da zai muna kai albarka ba ke da kika sha kawo kwanan gida yan sanda su kwana da ke na taba tona miki asiri kina gati mata da ayin lallau dan ne shari za ka yi min tsiran ne kari za ka yi min hanya ka min shari Allah da tsira maka albarka wannan ya min shari ya min shari na kwana da ne Lafiya da binki da sassa baka? Na fi lafiya wannan yaro ya sa ni a gaba da shi da matarsa. Matar ta yi shi ya yi. Hmm? Shi ne abin ya dame ni na ce to bari tashi in zo in gaya maka. Ni abin ya ishe ni. Idan tana yi min ma maimakon ya tsawatar mata sai in ce kara. To ina dalili ina dan mafari wannan bala'i wannan masifa. Shi isa ni abin ya ishe ni ya dame ni na ce to bari in zo in gaya maka. kai ne za ka yi min maganin wannan masifa da ta abu domin wanda ya zama masifa ya yi aure kuma maimakon hankali na ya kwanta in ji daɗi a'a sai tashin hankali kullum kullum hmm? shi ne na shebaru in zo in gaya maka abin nan fani ya ishe ni kai ne za ka yi min maganinsa ka yi min maganinta. Ɗan ba ya jin magana. Allah ka shiri ɗan Liti. Allah ka shiri dan liti zura sama da zai haifa nan gaba Allah saka da su biyo halinsa Allah ya shirya mu amma ina ganin abin da ya dace yanzu ai ta roƙon Allah ai ta ci gaba da yi wata kan nima ba ke ba ma nima abin da ya mun kenan a kasuwa cikin bayyana jama'a ya wulakanta yaran a kasuwa in ji bayyana jama'a cikin talatalin kake kaso mai da ta dinke ga kasuwa kara kaso shanu abin kunya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 da duk wani haƙƙi da ya shafe su amma bai kamata ku riƙa karɓar kuɗi a hannunsu ba ɗan sanda na shi ne mutumin da yake fifita adalci akan rashin adalci ya fifita tausayi a kan mugunta sannan kuma ko da za a kwana da yunwa a gidansa ba zai karɓi cin hanci da rashawa ba an yi bincike ba a ganin amma kamar cewar alamomi sun tabbatar mana cewar ai mai dila ne na taba idan na yarda dila ne na taba ai ciyawar Allah ce ba kuma ni na fito da ita bai Allah amma ka san ba ko mariya bace ko ka san ba ko mariya bace ko zaka ci ubanka hmm? kalle ni da kyau ka gani na fi ka hauka in ban mammaka ka a gurin nan ba Allah ya tsine mu ke ni ma wadan iska ne to wallahi sai ka biya ni wadu ko a biya ki mai kirin kika kuma akwai babban za duk girman ki wannan shine bahaushe yake cewa raƙumi ya shanye ruwan ruwan tsuntsaye ki tsaya kiransa da wanda zaki faɗa sai ɗan wannan yarinya da Allah malam dakata da ya faɗa maka faɗa muke baba ta ce fa baba ki amma ke ma waki wannan ce kina magana baba ki tana magana kina magana kina eh kai wannan yaro kadai wannan yaro ba da zigi bane daukar ne da yake wa abinda babu ruwansa wannan ne ba da dama kira su da suna mai girinki ya shiga ya fita ya latsa ya kuma shiga abinda babu ruwansa shiga sharri ba shanu wannan shine aikinsa sai na samo kaza da hanya kaga in so in tana ci nan sai jikin jikinta ya dawo wannan dan bushewar kai kana da alaka da matata ne da zaka kawo mata wannan kai dan daga yau ba za ka sake karfi samar da labari awal uba kwakwatawa kamfanin smr media concept suka zo muku da sabon labari na ban al'ajabi ban dariya wani lokacin ma da ban aushi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna mai kirinki tabbas ya zo da rikita rikita da irin nasa dan Allah dan annabi mai kirinki shiryawa awwal uba kwakwatawa ba da umarni salisu ma'azu rijiyar zaki ban gado ranka shi dade a cewa har hadda kai a cikin raban gadon mu ban gane raban gado har ni ba an auri uwata a gidan ne ta masa na gaje ta koko a'a ni ma gidan ka ne ni ga rashin kunya ga rashin mutunci